Malam Salihu haka kai ne mukaddashin editan jaridar Aminiya da mai da me ta kunsa a cikin labaranta da za mu karanta yau da safiyar Juma'an nan. To, babban labarin da za a fara kanta yau shine na abun bakin cikin da ya faru a Zaria. to mu ba mun tsakallaka ne kan rikicin mu sai dai mun dauko wasu bangarori misali akwai ɗaya daga cikin sojojin da ake a masu tsaron Sheikh Zazzaki da ake kira Horas wanda ya kwana a cikin silin silin din ma aka yi kokarin a harbe shi Allah ya kiyaye da kuma yadda ya kubuta sai kuma abubuwan da suka faru mun yi kokarin bidiyon da ake tsammanin soji sun saki na fara tsare hanya din shi mun kokari mun kalato abin da suke tattaunawa a ciki shi ma za mu sa. Banda wannan kuma waɗanne labarai ne jarida ta kunsa. To sai kuma muka muka yi nazarin fallasar da ake ci gaba da yi game da kuɗin makamai inda wasu sunayen da ba ji su a makon jiya ba gashi ana ta samu misali an samu mutum shida waɗanda suka rabu naira miliyan ɗari ɗari da a matsayin su na koordinatocin kamfen ɗin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan da kuma wasu ma waɗanda ba 'yan wannan kwamiti din ba ne an san jaridar nan da ɗauko labarai daban-daban kuma daga wannan sai wani labaran ci gaba mu ji to sai kuma kukan da ake na rashin naɗa kwamishinoni a wasu jihohi mun tuntubi jihohin bauchi da kebbi su bauchi sun nuna talaucin da suka suka samu jihar a ciki ne sa suka kasa naɗa kwamishonin har yanzu neman masu amana ne wajen wata shida yanzu. banda wannan kuma labarin wasanni ba mu ji ka taɓo shi ba. Eh, labarin wasanni mun taɓo su akwai yan wasa biyu da yanzu a club ɗin manchester united da man city suke ƙoƙarin saye su wajen kan naira biliyan ɗari uku da wani abu to sun ware da fan na ingila biliyan ɗaya suna son sayi messi da neymar an san wannan jarida da ɗauko labaran abubuwan al'ajabi shin wannan satin ba ta ɗauko ba ne ko kuwa akwai su akwai labarin wani ba indiye da ya tuka keke daga indiya har zuwa kasar sweden saboda soyayya kana nufin yana neman aure ne ko budurwa ce yake so ya eh, haka ma auri matar ne shi talaka ne ita kuma yar gidan sarauta ce mai kuɗi ce daga ingila ta ji labarinsa ta tafi yana yi irin zanen nan ta tafi indiya ya zana mata hoto sai karshe sai soyayya ta shiga tsakanin su ya aure ta to sai ta kuma koma gida ta bashi kudin tikitin jirgi ya ce bai so zai zai zo a kashin kansa to shine a karshe bayan ya sama hidimomin shirin zai je je sai da yan kadarorin sai ya sayi kisa kwanhan wato tsohuwa ya rika tukawa a hankali fadanan tashi har zuwa ya je kasar sweden banda wannan kuma waɗanne labarai ne jarida ta kunsa wani ne ya zagi karen sarki a facebook a kasar thailand to yanzu dai ana nan ana kokarin za a masa shari'a kuma in an same shi da laifi zai shafe shekara talatin da bakwai a kurkuku turka shi lallai najeriya da tana dauke da manyan labarai da za a karanta a safiyan nan to mun gode mukaddashin edita malam salihu isa haka makera to ni ma na gode